وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na hudu ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijira wanda ya dace da sha ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu da dari tara da tasa'in da tara. Je idan ba manta ba mun je karshen suratul nam yau kuma za mu tashi farkon suratul qasas wadda ita ce sura ta ashirin da takwas cikin jerin surorin alkur'ani ne kuma. قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات عليك بنبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون bayan bismillahir rahmanir rahim ubangiji ce fasil mim wato ta'un da kuma sinun da mimun abinda za mu iya fahimta waɗannan suna cikin hurufin ijaiya da ake gina kalmomin larabci da su harfa ɗaya har ashirin da takwas amma menene ma'anarsa su a dunkule ubangiji ta ala ne ya sani Allah ce tilka ayatul kitabul mubin waɗannan ayoyi ne na littafi wanda suke mabayyani littafin da ke bayyana gaskiya filla filla lafazin tilka ana amfani da shi ne domin ishara ga abin da yake nesa amma wani lokaci akan kawo shi dan abin da yake kusa ya zanto hadhihi al-ayatul kitabul mubin ne ma'anarsa natlu alayka min naba'i musa za mu karanta maka wani bangare na labarin annabi Musa alaihi salam wa fir'auna da irin ba da suka yi da fir'auna labari da ke kunshe da gaskiya wanda za mu laburta maka li qaumin yu'minun wannan labari yana tabbatuwa ga zukatan mutanen da suke yin imani da Allah subhanahu wataala wato dukkan wani abin da ya wuce baya annabi sallallahu alaihi wasallam baya da hanyar gane shi sai ta hanyar wahayin Allah shi yasa ubangiji ke cewa muna karanta maka tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wa innaka laminal mursalin tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wa man lahu yuridu zulman lil alamin natlu alayka min nabai musa wa fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله لا لا برزا مسا abubuwan da suka wuce baya da zamani shi baya nan ban ta hanyar wahayi ba zai iya ganewa ba إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إن فرعون lalle fir'auna ala fil ardi yayi girman kai a cikin kasa shine ala bi ma'ana takabbara wa tajabbara ko kuma ala lalle ya girmama mulkin sa ya bunkasa ban kasa don ba ta yin wani sarki mai mulki irin nasi ba in ban da mulkin da ubangiji ta'ala ya baiwa annabi Sulaiman alaihi salam wa ja'ala ala shi'an ya mayar da mutanen da ke kasar Misra suka zanto an wato tawaga tawaga kashi kashi ma'ana ya bautar da su akwai waɗanda suke an bautar da su aikin da za su yi noma akwai wanda suke an bautar da su aikin da za su yi shine gini akwai wanda an bautar da gara ko waɗanne an karkasa su gida gida an ɗora musu aikin da za su yi shine waje ala ahlaha shi'an yastafi ta'ifatan minhum wadan suka ce a'a lokacin da fir'auna ya so ya yi mulkin mallaka ga banu isra'ila sai yi kokarin ya raba kansu dan in mutane kansu na haɗe ba za ka iya mallakarsu su ba wato wata siyasa ce ta makirci cewa raba kan mutane don ka shugabance su farrik ta su daddaza su in ya so sai ka mulke su cikin ruwan sanyi shine wa ja'ala ahlaha shi'an sai mayar da mutanen kasar Misra suka zanto kungiya kungiya ba sa ga mafi biyo juna yastatifu ta'ifatan minhum sai samu damar kaskantar da wata tawaga cikin su sune banu Isra'ilawa sai ya kaskantar da su yi yuzabbi wa abnahum wa yastahi nisa'ahum wato ainihin yana yanka maza mazaje yana kuma rayar da mata wato su zanto ku yangi kuma bayi yayi hakan ne domin ni daga cikin abokaye ya faɗa masa cewa wato za a fita daga cikin banu isra'il wanda zai zama shine sanadiyan rushewar mulkin sa a wata magana ta malamai kenan a wata magana kuma yayi haka dan an nuna masa a farki cewa lalle za a yabo shi jariri cikin banu isra'ilawa zai zama shine sanadiyan rushewar mulkin sa ko mu ce boka ne ya faɗa masa ko mai tsafi ya faɗa masa ko shi ya gani a mafarki to shi ne hasan al-basri ke cewa a imamu saddan ke cewa a cikin wannan abin da fir'auni lalle akwai wuta in har abin da boka ya faɗa masa cewa za a haifo wani jariri zai zo zama to jiyar rushewar mulkinka in gaske ne to kisan da yake mai amfaninsa ko ba haka ba ya kaddara ta riga fata duk yadda ya so ya karkace dai ba zai iya kashe wanda zai zama sanadiyar rushewar mulkin ba in kuma karya boka ya yi to mai amfani kisan mutane haka ko ba tare da haƙƙi ba a cikin kowanne dai a gome wauta da karancin tunani yudabbihu abna'ahum wa yasah abin da ya rike musu kenan kamar yadda mun karanta wannan cikin suratul baqara suratu da sauransu innahu kana min al-mufsidin lalle ya kasance cikin mabarnata shi fir'auna ونريد أن نمن على الذين استضعفوا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة جنة الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وآمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ومن جديد منا لكم ميبيوة إلى أن نمن yi baiwa ta musamman alal ladzi nastubiqu fil ardi waɗanda aka kaskantar da su cikin ƙasa. al ardu anan ba ƙasar duniya ba ƙasar misr an gane ku kamar yadda a wata ayar da muka karanta inna fir'auna ala fil ardi ita ma ba duk ƙasar duniya ba ƙasar misr muna so mu yi baiwa ga waɗanda aka mayar da su bayi ku yanki makaskanta a nan cikin garin misra za mu yi musu baiwa ta musamman wani da alahum a'immatan za mu mayar da su su zanto su ne shugabanni wa naj'alahum al-warithin kuma za mu mayar da su su zanto su ne masu cin gadon wannan kasar ta Musa, ko da Fir'auna ya ki ko ya Ubangiji ta'ala ya kaddara bunƙasar mulkin Fir'auna domin daga karfe duk inda duka bunƙasa ya karye kuma waɗanda ake ganin bayi su zanto su suke mulkar garin ko ya ki kuma ko ya An gane ku? Wa numakkina lahum fil ardi za mu tabbatar da su a ban kasa cikin kasar Misra da kasar shan ma gaba daya wa nuriya fir'auna wa hamana idan ya hamana sai mu nuna masu wa da huma da su da rundunarsu minhum ma kanu a abin da suka kasance suna tsoron ta na wa barki to sai mun nuna musu sai sai mulkin ya kai haka Allah ba da labarin anan gurin ajin dunkule amma din ya san ya sun zama shugabannin ko bai sa su ba tabbas ubangiji ya kasu. amma menene rukunin da ya tabbatar musu da shugabanci a ban kasa rukuni ne guda biyu da shi shugabanci ke tabbata a samu asabaru a samu alyaqin wa jallam a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu idan an samu hakuri an samu yaqini da shugabanci zai biyo baya rukunin samun shugabanci amma in kai azarbabi kai gaggawa to sai a haramta maka abin da ke amma dole a samu hakuri da yakini shi yakini ta kankancewa cewa ubangiji ta ala ne zai ba ka komai ne shi kuma hakuri shi ne sai ka jure ka bi hanyoyin da Allah ya furta cewa in an bi kaza za a cimma kaza ka rike hanyar ba lalle ne yau da safe in ka fara kafin ya mutu sai ka kai gaske ba ka yadda dai ka rike hanyar da ita ce in an bi za a cimma bukata ba. kana bin hanyar daidai wa daidai amma mutumin da bai hanyar ba ka ga ba zai kai gaske ba kenan mukaddara baka da aure kake son haihuwa kullum sai ka dage addu'a ya Allah ba ni da gari ya Allah ba ni da gari kaga baka da hanyar ba saboda baka yi ba baka yi aure ba amma kana da aure to roki haihuwa wannan yayi to amma wanda bai da aure ya roki haihuwa kuma annabi ne ya taba ganin <laughs> ba zai yiwu ba dole sai kai riko da sababi sai kai riko da sababi kana son albarkar gona shikenan baka je kai sassabe kai shuka ba ta tsaya ana ta zuba ruwan sama ta tafi ya Allah ba mu ga ah, mana mai albarka ya Allah ba mu da mana mai albarka sai baka ji ka gyara gonan ka ba kaga duk baka bi hanyar ba to shi hakuri shine ka bi hanyar da juriya duk tsawon hanyar ka bi ka yaqini kuma ka sakanta cewa ubangiji abin da ya alkawari ga bawa lalle baya kuma sai masa to shi ne wajen Allah ma yi maka yi aduna bi amrin da ma sabaru wa kanu bi ayatin la yusiru da suka yi hakuri sai Allah ya su shugabanni kuma Allah ya gadar musu da kasar da yake zai gadar musu wa awratna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharib al-ard wa maghariba allati barakna fiha ba haka bane ba Allah ya gadar musu da wannan kasa din menene abin da ke cikin kasar abin da ke cikin taskoki ne na dukiya bayan taskoki na dukiya da gonaki wanda yake da koramu a cikin kamfar komi jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrasnaha qauman akharin aw wurin kadhalika wa awrasnaha bani isra'il kamar yadda kan wa awrasna alqawm alladhina kanu yatadabuna masarik al-ard kamar yadda kuma a nan gurin da yake cewa wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin haka ubangiji ta'ala ya halakar da fir'auna ya dare da dukkan wannan dukiya da fir'auna ya mallaka shi da mutanensa ga banu isra'ilawa sakamakon hakuri da kuma yake ne إلى موسى أن أرضعيه فإذا عليه فعن في اليمين ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاحدوه من المرسلين التي وأوحينا إلى أم موسى من وحي زوى بمهجر النبي موسى عليه السلام مكتب أرضي إيه ki shayar da kanki idan kin haihu fa idza khifti alayhi idan kin ji tsoro gare shi cewa kar ya halaka ko kada masu binciken jaririn da fir'auna yasa su zo gida su gan shi fa albuki zai ki jefa shi cikin ruwa wala ta kafi kar ki ji masa tsoron cewa zai dulmiya cikin ruwa kar ki ji masa tsoron cewa zai mutu a'a wala ta azami kar ki damuwa dangane da mun raba ki da ke kar ki damu kar ki bakin ciki inna radduhu ilayki lalle za mu dawo da shi zuwa gare ki wa ja'iluhu min al-mursalin kuma za mu sanya shi cikin manzanni haka ubangiji ta'ala ya mata wahayi wadansu malamai suka ce wahayi na ilhama menene wahayi ilhama shi da a kimtawa mutum san yi kaza a zuci ma bai san yadda aka yi ba ya waye gari baya san abun amma sai ji kamar zuciyarsa tukhatibuhu nafsuhu wa taqulu lahu if'al kaza wannan ilhama ke waɗansu malaman suka ce a'a wahayi ne na ta sauti amma ba su san inda ake magana ba wahayi ne na ila sanarwa waɗansu suka ce mala'ika aka turo mata sai ga ganin Allah turo masa mala'ika sai ga gara ba sai ka dauka kuma dan turo mata mala'ika ta zama annabiya ba ta zama annabiya ba yau cikin banu Isra'ila ma ga magarin mutane ma an turo musu mala'ika wannan sannan kuma mahaifiyar nan Musa ba haka bane ba kuna da hadisi cikin hadisin bukhari da muslim na mutane guda uku ɗaya daga cikin su mai kora ɗaya makaho ɗaya ko mai mai ciwon albar ba haka bane ba sai Allah ya turo musu mala'ika ya zo samu mai kora menene matsalar ka duniya yace wannan kora da ke kai na wanda gashi baya fitowa ina wayi mutane na gudu na shine babban matsala ta inda wannan za kauna riga na gaba shi ne ya saba kansa kora su yace me kake so a dukiya yace kaza ya baki haka zo wajen makawo haka haka zo wajen mai albaras haka daga karshe su biyun nan suka fada a jarabawa na karshe wanda yake shi makawo ya ci jarabawa kuma yadda hadisi ya nuna cewa mala'iku ne aka turo kaga ake mala'iku na zuwa wajen shi ba wani matsala da haka malaman da suke ta'a ba za a ce mala'ika ne zo wajen ba, dan an ce mala'ika ne ta zama annabi yakin a mala'ika na iya zuwa wurin mutum ko bai zama annabi ba an gane ku wahayin da shari'a take tabbatuwa da shi da wahayi na annabci wanda Allah zai zo ya cewa mutum yi kaza ko karfe kaza su wancan malaka da zuwa wancan mutane guda uku ba wanda aka ce da shi yi kaza ko karfe kaza ko an tambaye shi bukata ka aka baki wa wa'ina ila ummi Musa al-ardi Allah zai ce mun yi mata wahayi shi kenan mun yadda kuma ubangiji ya yi mata wahayi yace da shi an yace da ita al-ardi fa idza tutta alayhi fa alqihi fil yam wa la tasafi wa la tazni zuwa karshen aya al-imam al-asma'i ya je kauye yana bincike kan lugar larabci sai ga wata yarinya kada ta astaghfirullah li dhanbi kulli qabbaltu insanan bi ghairi illi مثل الغزال ناعما في دلي kaza kaza kaza kaza cikin baitin wato sai ta rasu sai ke cewa wannan wata irin fasaha Allah ya bai sai ce a ah, ina ganin sai babban malami ne yanzu wannan zantar na wata na ganin fasaha ne fasaha ce ko a wajen fasaha يؤد هذا فصاحة بعد قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين تتي يبايع من آية أبوتا فصاحة أدونا بذاتي متى فصاحة أي لقى أن آية فصاحة تقالي تتي آية في لبيرها تقول سلا باري بيو تقول سأمرني بيو تقول سهني بيو تقول سبشارة بيو بعد ولي وقت labari biyu wa auhayna ila ummi Musa wannan ba labari da Allah bar ba mun yi wayi zuwa gare ta aha an ardihi fa idza tubtu alayhi fa alqihi fil yam ardihi umarni ne alqihi kuma umarni ne kafi wala tazani kuma kowanne yani ne radduhu ilayhi bisharati wa ja'iluhu shima bisharati lil mursalin bayan wannan ai babu wata fasaha alkur'ani ke nan da shi kan karamin zance shi ke shi al'amura masu na masu ban kai shi zalati fan taqatahu an fir'auna yaquna lahum aduwan wa hazana إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. بتجي تقول هكا في تفاصيل أول. a nikin su fihi fi tabuti faka su fihi fil yammi kamar da dama Allah ya riga faɗa cikin surutu ta hata je kai cikin Wasu kuma ruwa ya tafi da shi. Da ruwa ya tafi da wannan akwai to falta katahu alu fir'auna sai iyalan gidan fir'auna suka tsince shi li yakuda lahum aduwan wa hazana domin a ƙarshen al'amari ya zame musu abokin adawa ba wai manufar zantar ta ne don ya zama abokin adawar su ba a'a ƙarshen al'amari zai zame musu abokin adawa domin liyakuna nan idan muka ce sai ya zama abokin adawa ya zama lamu ta'lil kenan amma lamu al-aqibati wasu sayrura ce lahu malakun yunadi kulli yawmin ilu lil mawti wa ibnu lil qarabi to a lamu lamu sayrura kenan karshen al'amari dai zai zama mustaba inna fir'auna wa hamana lalle fir'auna da hamana wa junudahuma da rundunar su kanu kafira sun kasance masu kuskure kan abin da suke kai وقالت امرأة فرعون قوة عيني ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون wa qala timratu fir'auna qurrat lak lokacin da aka tsinci yaron aka zo da shi fir'auna da shakka to wannan daga na kuma aka samu shi to a kashe shi mana ana son a bada shawara a kashe shi ko kar a kashe shi sai ce da shi qurratu aynin li wa lak ai wannan zai zama mana farin ciki ni da kai ta ke ce ya zama mana farin ciki ni da kai dama ga ta ba da ta tsare da mu shine wata baiwa ce aka turo mana shine qurratu aynin an san qurratu aynin shine farin ido ko kuma sanyin ido kai wato sanyin ido kuma farin ciki la taqtuluhu kar ku kace shi to shi aka ce ya tana magana da shi kadai wajen qurratu aynin li walaka amma da su zo wajen hani sai su ce la taqtuluhu ba su ce ba la taqtuluhu tunda mutum da ne ko an fahimta ku za ka ce waye ta faɗa haka ne saboda mai mulki yana so a girma ba shi muna son ku yi mana kaza muna son ku barka wai na so a girma shi kadai ne an bacin shi da sigar jamfi la taqtuluhu kada ku kashe asa an ba'da mai yiwa zai amfane mu aw nattakhidahu waladan ko mu shi a matsayin ka ubangiji ce wa hum la yashuruna su ko ba su sani ba shine zai zama sanadiyar zuciyar mulkin fir'auna shine wa hum la suna nasu ubangiji na nasu shine wato ma'ana wa hum la yashuruna akan ayar baya wajen wajnudahuma kanu qatiyin kan karin bayani kan kalmar qatiyin sun kasance masu kuskure a larabci aka ce kafe aka ce mukhti idan ce al mukhti mutumin da yi abu wato ya da faci daidai amma sai fada kuskure bai sani ba amma kafe mutumin da ya fada kuskure ne ya san kuskure ne yayi an gane ko dan karka ce an ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqta kaga wannan aya bane da muka yi ba da niyya ba sai muka fada sai ubangiji ta'ala ya yafe an gane ko amma duk abin da kai kana cikin sani to wannan sai tuba ne za ka tunke shi ana maganar qati'un a cikin alqur'ani za ka samu babban laifi ne wanda mutum zai ce masa yana abin da yana cikin abin nan yana cikin sani ba wai bai sani ba sai Allah ya وأصبح صاحبكم موسى شهدت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن ذنب وهم لا يشكون التي وأصبح فؤاد أم موسى فارغا sai zuciyar mahaifiyar annabi Musa alaihi ta wayi gari farigan ba komai a cikin in banda tunanin ɗanta shine ma'anan fadan laysa laha ba ta tunanin komai sai wani matsayi ɗan take in ka da la tubdi bi saura kirma da ta bayyana shi da ta bi akwatin ta je ta ce ku bani tana ne ta kasa juriya laula an rabatna ala qalbiha ubangiji ce ba dan mun riga mun daure zuciyarta ba to malamai suka ce mun daure zuciyarta duka da imanin cewa alkawalin da Allah ya zai dawo da shi ba zai tafi ba wadan suka ce mun daure zuciyarta wato da hakuri kenan sai aka kimsa mata hakuri li takuna min almu'minin ubangiji yayi mata haka dan ta kasance cikin mu'mine masu gaskata abinda Allah ya musu alkawali na zai ba su tare da haka wa qalat sai ta rinka cewa li ukhtihi ga yar uwar annabi Musa alaihi salam kamar ya ce ta ce kusini sai ki bi ta labarin sa ittabi khabara wa tabi athara hatta tattakibi an khabarihi wa nabai sai ki bi bi sai ki bi me ke faruwa ne kake to an sun yaro a gari fa basurat bihi an junubin ita kuma da ta zo wajen an tsuro shi daga cikin akwato ana duba ana tattaunawa matar wanda tana cewa qurratu aynin li wa laka la tulu kowa na fatan albarkacin bakin sa fa basurat bi an jirgin sai ta rinka hararo su haka daga nesa wato tana tana banda sawu kai ta zo wajen da ke tasan irin daga nesa ka ɗansa cikin lokacin mutu an jirgin wa hum la yashurun su mutanen wanda ba su san wannan yarwar wannan jirgin ba ce ba an gane ko وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي قر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وحد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون التي وهرمنا عليه المراضئ sai muka سامة masa almarabi'a ما من دكا waɗansu masu المراضئ jam'i ne na kalmar kalma ta al-murdi al da ke shayar da nono tun da dama ya gudana ko da cikin al'adu na kabilu da dama idan mace za ka samu akwai masu shayarwa ana biyan su sawa'un yaron na da mahaifiya ko ba ya da ita shine Allah ce wa haramna alaihi al sai muka haramta wa shi allah Musa alaihi salam al kama maman dukkan wata mai shayarwa min qabl tun da tun farko da aka kawo shi duk wanda aka ce a bayan ta tayar da sai ki kama mamanta a wai ta harimu shar'i bane ba ta harim lugawi akwai alharam a duga akwai kuma alharam a shari'a alharam a shari'a shine dukkan abin da shari'a ta kawo narkon azaba cewa wanda yi akwai azaba a kai ko ba haka ba amma haram in dai a duga su ne kawai na cewa almanau kenan ana abu game da ke jajalat likasra'ani fa qultu la haqsiri inni imri'un sar'i alayki haramun yani ممنوع عليك an tasra'ani saboda haka fa qalat kala adullukum yar uwarsu da ke kusa da wajen lokacin da dana cikiyar masu tayarwa kuma do an kawo mataiku ya ji kawo maman su su ce ala adullukum ala ahli baitin Sun kuna so in ciyar da ku zuwa ga mutanen wani gida yakuluna lakum wanda za su rene shi gare ku wa hum lahu nasihun kuma su zanto masu ikhlasi wajen mu'amalarsa domin annusu shine al-ikhlas an gane ko da haka annabi ce addinun nasiha قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله الاختلاف لله كمان في الايمان به والاختلاف لكتاب الله في الايمان به والاختلاف لرسول الله في الايمان به ومتابعته وطاعته وحبه زوجه النصح ليس الاختلاف تاتي أبو يكفلونه لكم ذات رينيك دريكو وهم له ناسهون كما تزنتو ما سوء اختلافي وجمع عملتها فذات هاي انتيجي وبذات تشيش tun nan gurin su ya aka yi kika za su rere su ba za su cuce shi ba sai a ai suna girma masarci ne mutanen gidan suna girma suna ganin mutuncin sarki da za ka ce wannan jariri da gidan sarki a kawo lalle za su kula da shi za ka kyale ta faradun nahu ila ummi Allah sai ta muka mai da shi zuwa ga mahaifiyarsa sai ta karra ainuha domin idanunta su yi sanyi ta samu kanta cikin farin ciki da walwala wala ta hazana domin kace bakin ciki ولتعلم ان وعد الله حق كما دومت تلل القول ان الله قد ولكن اكثرهم لا يعلمون سيديا مفيا يوم متاني باص صدى مسنيا زمد سوى وبنجي تعالى القول سيديا يوم متاني قد يعني كما بيان صدره هذا الله يدعو متى تجيب في سيد انت كما اكي بيان تكتي تكرفا انت متى الباس يدو متى كما تسيد انت كذا ذاتك تولي بنفا ولما بلغ عشر ربه واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده يا هندي كي أشده متكر كرفنسا al'ashud malamai sun yi sabani waɗansu ce daga shekaru ashirin da biyar ne mutum ke cewa yana da karfin jika daga nan zai ci gaba har zuwa ɗan shekara arba'in waɗansu kuma suna shekaru arba'in amma dai ya fi daga shekaru ashirin da biyar ko ko ce tun daga baligi ba sai iya zama a don domin ubangiji ta ala ya ce kar ku bai wa dukiya su hatta ya bulga a shutta har sai ya kai a shutta hu in ka ce a shutta hu ɗan shekara arba'in ne kenan maraya ba za a bar su dukiya su sai ya kai shekara arba'in da ko ba haka na ka shut zai iya zama baligi ko ma balaga shutta hu yayin da ya kai shekarun balaga wata wa ya samu daidaita ta fuskar hankali da nutsuwa na hukman wa ilma Allah ce mun ba shi hukunci ko mun ba shi ilimi shi ne malamai ke fassara hukuman dinnan cewa ne alfitu fahimtar rayuwa wa ilman kuma shine hikima da sanin abin da ya dace a yi amma ba wai an bayyana shi annabi bane ba wannan lokacin tunda ba ya masa wahayi ba sai bayan ya je madaina ya dawo yanzu ko har yanzu muna cikin masa ne bai riga ma ya tafi madaina ba ko ba haka ba saboda haka adana wa kuma ilma wato hikimomi ne na sarrafar da rayuwar duniya da kuma wayan zama da mutane shi ne ate na hukumin wa ilma a za a ga wani da ya balaga amma kuma baya da kan gado kuna hira da shi baya kama shirka. ko ba amma wani kuma za ka ga shi a shekarun sa su yawa da yawa ba amma kuma zai tsaye do abin da ka faɗa yana fahimta to irin wannan fahimtar da nutsuwa da kimci shine Allah yake nufin ate na hukumin wa ilma wa kazalika najzul muhsinin kamar haka ne muke yin sakamako ga masu ihsani ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي شيعته على الذي من عدوه فوجده موسى فوجده موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ودخل المدينة wata rana sun ya shigo garin Misra a hili ghaflatin min Aliha a daidai lokacin da mutane suke cikin shi ne malamai ke fassara lokacin shi ne lokacin da rana ta raba tsakiya galibi kowa na gindai girwa na neman hutu ko kuma waqtin zahira lokacin da rana ta riga ta karkata har kafin la'asar da shi ma lokacin na hutu ga al'ada to ya shigo gari daidai lokacin gafala mutane na cikin hutu in ba daidai ku ba a kan titi wa wajada fiha rajulaini sai ya samu mutane guda biyu yaktilani suna faɗa da juna hadha min fi'ati wannan yana daga cikin jama'arsa wato banu yana cikin banu isra'il wa hadha min aduwi wannan koran adawarsa wato yana cikin mutane kibtawa kenan wato mabiya fir'auna fastaghatha alladhi min fi'atihi sai wannan da ke cikin jama'ar sa ya nemi agajin sa cewa ka taimaka min alal ladhi min aduwi cewa ya taimaka masa akan wannan da ke cikin abokanan adawarsa wato shi banu isra'ila ɗaya wannan ba isra'ile ya ce wa annan wuta zo ka taimaka mun ga wannan bakin da yana nema ya zalunce ni ko ya hayince ni ko ya raba da na. sai annabi Musa ya kawo masa agaji fa wakazahu Musa sai annabi Musa ya kutufe shi fa qada alayhi ko sai fada a baki dan ba abin da zaka fassara fa wakazahu sai haka alwakazu da allakzu da allahzu da allahzu dukkan su jama'a nar wahid suna nufin dukan mutum bayan ta jirke hannu ka bige shi ne kenan ba ku kutum ita ba wa kaza hun musa ba kaza alaihi na tafi sai ya fadi matacci duka annabi musa ya ba wa sa bane annabi ne mai karfi kwarai قال lokacin da hakan ta faru قال sai ce haza min amali shaytan ai lalle wannan yana cikin aikin shaytan wato ba niyya tun hakan ta faru kada sai ce haza min amali shaytan ai lalle wannan yana cikin aiki ka wato ba niyya ta bane ba in kashe shi niyya ta kawai in hana shi zalunci amma bisa da zai ga shi na yi masa dukan da har ya faɗi ya mutu innahu aduwwun mudillun mubin lakin aduwwun abokin adawa ne mudillun ko mai fatar da mutane daga tafarkin gaskiya mubinin mabayyana قال رب إني ظلمت نفسي فغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال النبي موسى ربي يا أبنجدي إني ظلمت نفسي لليني لا ظلمت كينا جس قولنا كسن كيدا نيبا تاردني يا با فاغفر لي دعك تغافر تامين التي فغفر له سي الله يغفر تامتا innahu huwal ghafurur rahim lalle shi Allah ta'ala shine al-ghafur mai yawan gafartawa mutane zunuban su in sun tuba zuwa gare shi sannan kuma ar-rahim mai yawan jin kai ga mutane wanda rahamarsa ta yi komai da komai ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم kana sannan ya sake cewa rabbi ya ubangiji bima an amta alayya saboda irin ni'ima da kai suka ce wata nima ko dai ni'ima ta karban tuba na da yafe min da kai ko kuma nima ta ataina hu hukumun ilma da mun bashi ilimin bashi hikima saboda wannan ni'imar da kai min falan akuna zahiran lil mujrimin ba zan taba zama mataimaki ga masu barna ba duk inda na ga masu barna ba zan taimaka musu ba wannan shine cikon godiya ta ni'imar da kai to haka ake so ka zo mai godiya ga ubangiji Allah ya maka ni'ima ta ilimi kar ka taimaka mabarnata da iliminka ka sama musu wata kafa na sibarna ka san cewa kuskure ne ka faɗa musu abin da ba shi ne daidai ba Allah ya baka ni'ima ta dukiya kar ka taimaka wa mabarnata da dukiyar ka su saba Allah haka mulki haka kowace irin ni'ima ta duniya sai فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأرض يستصرخه قال له إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن البطشة التي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من خائفا annabi Musa alaihi salam sai ya waye gari cikin birnin Misra khaifan yana mai jin tsoro dangane da kisan da yayi kar a gane shi ya yana ta bibitan labari ko yana dakon yaji menene abin da zai faru yana cikin wannan hali fa yazalla tastansarahu bil amsi sai ga mutumin da ya nemi taimakon sa din nan ajiye kuma yastasrihu yana neman taimakon sa yanzu karo na biyu wani bai kiftan kuma zai zalunce shi shi dai bisa ga alama kila rago ne kowa ya gaji arha sai Allah ta ji kai Allah wata ya tare masa fada kuma yau ba sai ga shi kuma yastasrihu yana neman taimakonsa al-istisrar da al-istinsar sun ma'ana su daya daga al-istisrar daga as-surat ne shine raki ko ƙara ko ihu da mutum zai dan a kawo masa dauki dan a kawo masa adalci shine yastasrifuhu قال له موسى في أنه موسى عليه السلام يقول إنك لغوي مبين إنك لغوي lalle kai kana da batar da mutane mubinin batarwa ko mabayyaniya jiya ka zo ka kira wani na zo sare ma farawa ma abin da kake so in yi kenan abin da annabi Musa ya faɗa kenan duk da haka ko bai fasa ya taimake shi din ba sai ya zo dan ya ga menene zai yi falamma arada an yabta bil ladhi huwa aduwwun lahu ba yayin da annabi Musa ya zo ya nufaci auka wa wannan abokin adawar banu Isra'ilawa din qala sai shi wannan ba Isra'ila yace ya Musa haba ya kai annabi Musa a da an ni. yin so kace ka kashe ni kuma ka dalta nafsan bil amr irin yadda ya kashe mutum a jiya wai to me ya razana shi annabi Musa ya zo ya fadin ya tare masa fada amma kuma shi sai ya ji labarin ya kai shi kamar annabi Musa ya zo ya kawo masa hali suka ce abin da yasa ya tsammaci annabi Musa shi ya nufata dan ya ce da shi innaka lagawiyyun mubin lalle kai mai halakarwa ne halakarwa mabayyani shi na tare ma fada kuma yau ma haka amma dai ba komai sai to su taho wanda ya kaga zo ne kare masa fada shi kuma sai dauka wancan maganar kamar yanzu ne zai auka wake sai ce a turidu an kasa tsula ne kamar ka na musamman bil amr lokaci ya kace ni irin yadda kace rai a jiya kaga yanzu ya fallasa amma ta ba san wanda yake san kai yanzu ya bayyana in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi ba abin da kake so sai dai kawai ka zanto mai girman kai da zalunci a ban kasa wa ma turidu an takuna min al muslimin ba ka so ka zanto cikin masu gyara ka ji ba wato kangare wata banu isra'ila kenan yanzu ya riga ya fallasa su kenan kuma kowa ya ji labari tun da ya faɗa dole wata in ya kada ya zai ce ashe mutumin nan da aka ce jiya ashe Musa ne eh kaza kaza ne labari duk zai yaɗu a gari ka san wani lokaci rediyo mai jini ya fi rediyo mai batir ya da labari rediyo mai batir minti goma labarai da kanun labarai da labaran da mai kayar kanun su a riga an gari rediyo mai jini ko zai 24 hours yana yaɗa ko ba ka bane to me faru وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتمرون بك ليقتلوك فاخرج ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين وخرج من خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وجاء رجل من اقصى المدينه تيكا ونوتي يازو سان او تقوى سنيسا دجلي يسعى ينا ثولي دجاوا قال يزو يا موسى يا كان موسى ان الملأ ياتمرون بك قال لي يا مجلس الخرجي suna nan suna mitin a kanka suna kulla zance game da kai cewa ya kamata a kama kalli ya tulu ka dan su kashe ka da aka fakhrus ki kokari ka fita ka bar gari inni laka minan nasihin ni ina cikin masu maka nasiha to waye wanda ya kawo wannan labari waɗansu malaman tafsirin su ce sunan sa hizkil waɗansu ce shammut waɗansu ce sam'an dukkan su dai isra'iliyya ma anzalallahu biha min sultan ubangiji bai bayyana sunansa ba manzon Allah bai bayyana sunansa ba amma dai galibi abin da malaman tafsiri ke cewa shi wannan mutum shine wanda kuma da karshe bayan turo annabi Musa kuma zai yi imani an gane ko wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه wa in da sadiqan yusukum ba'd alladhi ya'idukum inna allaha la yahdi man huwa yusufun kadhab ya qawmi kaza kaza kaza kaza dogon zance na ci an da karfi yace wa qawlu amri ila allah inna allaha basirun bayan sun yi masa wa'azi yake wallahi fa waqahu allah sayyi'ati ma makaru wa haka bi ala fir'auna su'ul azab sai idan mun je cikin karshe dai wannan dai wani mutum ne wanda tun daga yanzu alamun zai imani da karshe bayan an zura nan Musa kuma zai imani shi kamar yadda ke so shi ko kuma ayoyin waɗansu surorin da su nuna mai nan Allah bai bayyana sunansa sa manzo Allah bai bayyana sunansa ba kai ma sai ka ce a rajulun ko wani mutum ya zo waye shi ba mutane ba wani mutum ne a gari ne ki ka gane labarin ba shine ka gane sunansa sa ba shine muhimmanci ba amma me yake sa take koyarwa shine abin da ya fi komai muhimmanci fa kharaja minha annabi Musa alaihi salam ya fita daga cikin birnin Misra khaliban yana mai tsoro ya tarakkab yana bibitar hanya a hankali cewa kar a biyo ba kar a sawunsa duk inda ya za a gane su sai ya canja hanya duk inda ya za a gane ya canja hanya har ya samu ya fusa kala duk da haka na cewa wato rabbi ya ubangiji na jini min alqawmi zalimin ta samar da ni daga mutanen da suke azzalumi wanda suke son su zalunce ni to ya yi da ya kasance zai ce waɗanda suke nema su kama su suka ce a matsayin azzalumai shine malamai suka ce dan saboda shari'ar da za su yi masa aiki da ita ba shari'ar Allah ba ce ba dukkan shari'a ko in ba ta Allah bace ba ta zo ne zalunci kuma dukkan hukunci in ba na Allah bane kuma ya zama jahiliya don hukunci duk duniya da biyu ne ko dai zanto hukuncin Allah da sa ko zanto hukuncin jahiliya dan ka dauka jahiliya zamanin da aka kafin zuwan annabi ana jahiliya tsari ne na siyasa da zamantakewar jama'a da mulki da hukunce hukunce wanda ba na Allah ba shine jahiliya afa hukumar jahiliya ke bugun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yu'minun yanzu hukuncin jahiliya mutane ke nema wane ne ya fi Allah hukunci ga mutanen da suke masu yaqini ai ba wanda ya fi Allah kyawun hukunci da haka abin da yasa yake musu azzalimai ya san in ma sun kama shi ba da dokar Allah za su yi masa hukunci ba da constitution din su za su yi masa to wannan constitution din kuma zalunci an fahimta ko kuma in sun kama shi shi ai in dokar Allah za a duba da niyya yake kan cewa bisa kuskure yayi to wanda yake san kai ko bisa kuskure shi kuma sai a kashe shi kenan ba za a kashe ba to shi yasa ce rabbi zidni min al-qawmi zalimin to daga nan fa walamma tawajja tilqa'a madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a sabil ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسجود ووجد من دونهم امرأتين تجودان قال ما خطبكما قال تعالى تسجود وابونا شيخ ولما توجه تلقاء مدينة عند أنه موسى عليه السلام يفس كنتي تلقاء مدينة وتم فس كنتر قلن جرن مدينة قال أتاهم يأتيهم كتوا أطى ربي للي إنا فاتن أبنجدنا أن يهديني يسيرين سواء السبيل hanya wadda take ta tsakiya wato hanya yake kenan haka yi gaba da tafiya har yi isa birnin madaina walamma warada ma a madiyan yayin da ya isa birnin madaina akwai ruwa ko rijiya da suke kafin shiga gari shi ne walamma warada ma a madaina yayin da ya isa zuwa ga rijiyar da mutanen birnin madaina ke shan ruwa a cikinta da alaihi ummatan sai ya samu taron jama'a a akan wannan ruwa wato an yi da fifi ana ta ɗebo ruwa masu sai masu ɗiba su kai don amfanin yau da gobe suna ta yi yasqun kowanne na kokarin can shayarwa wa wajada min dunihi mumrataini dan kuma a gefe ɗaya, sai ya samu waɗansu mata guda biyu da zudani suna kore dabbobinsu ba sa so su haɗu da sauran dabbobin mutanen gari. Kala sai ce da su ma su bukuma menene labarin yaya ku ana tayarwa ku kuma kuna kore dabbobin ku kun tsare su gefe guda Kala ta su biyun sai suka ce da shi la ai mu ba ma tayar ba ma samun damar tayar da dabbobin mu hatta yusdira ri'a hatta sauran makiyaya sun gama sun yi tafiyar su saboda idan muka zo za mu yi kokowa da su mu mata ne su ko mazaje ne suna da karfi ba za mu iya takuduwa da su ba da aka kai mu koma gefe guda ne sun gama sai mu zo mu yi wa abuna shaykhun kabir kuma abin da ya tilasta mu mu zo wannan wuri dan saboda baban mu wato dattijo ne mai gidan shi ba zai iya fitowa ba dattijo ne ya mun ta tore gidan shi ba zai iya zuwa ya jawo ruwa a rijiya dan ya tayar da dabbobi ba shi sa larura ta samu mata muka fito za mu yi wannan aikin to tunda ko larura ta fito da mu ba za mu tafi da maza ba sai mu bari har sai sun gama sun mu to abin da suka ce da shi ke sai ce fa saqalahuma ma tawanna منه فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ثم قال لك فتقال هما ta يشاير kuma sai ya shayar to a wannan shayar musu dabbobin su waɗansu malaman suka ce a gefe ɗaya ko wata rijiya wadda an rufe da wani katon dutse ba mu iya ɗauki sai mutane mutum goma ko zuwa arba'in sai zo ya bude dai karan su dabbobin su waɗansu kuma suka ce a'a sai a waya sai da waɗancan suka gama suka tafi shi kuma sai ya ya ɗebo musu ruwan ya kawo musu to galibi inda ake wahalar ruwa ko da yanzu inda sahara dabbobi ke kan ruwa babban guga wanda zai cika randa biyu ko uku sai a sa shi cikin rijiya igiyar sai a saurawa sa ko rakumi sai a kora ke ga dan mutum ba zai iya rai shi ba to amma sai annabi Musa alaihi salam sai zo ya jawo musu shi kadai abin da ya fita daga cikin al'adari da suka saba gani a kai da mutane na garin su fa sakalahu ma ya tayar musu da dabbobin su sun thumma wannan ila dhilli bayan ya kammala sai ya koma inda inuwa take ya zauna fa qala ya rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ubangiji dangane da abin da ka saukar mun na zaman bakunci abin da ka kaddara mun na hijira min khairin faqir mabukaci ne daga alherinka ya Allah ina bukatan alkhairinka sai waɗansu malamai suka fasar khair anan cewa shine abinci tunda ya zo yana bakunta ko gari bai shiga ba ko gari ya gamu da wannan to ko bai san kowa a garin ba kaga da ya ta jiya wato akwai yunwa da kishi wata tare da shi a biya a dai kana haka abin da zai to daga nan fa فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أهي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال قال لا تخف نذرت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي ba ko in gaba bayan ya gyara musu dabbobin su sun suka kora suka tafi gida ma sai ga sun dawo da wuri ba kamar yadda suka saba za su yi jinkiri ba ya tambaye su labarin ne ya faru suka labarta masa sai su da ɗaya daga cikin su cewa su zo su kira shi shine fa ja'atu ihdahuma sai ɗaya daga cikin su ta zo tamsi ala istihiya tana tafiya za ga akwai alamar kunya ta sharri ta qala sai ta ce da shi inna abi yad'uka na yana kiranta yadda ka hajara ma kai Salana? domin ya baka ladan abin da kai mana na tayar da dabbobin mu don ba za ka zo kai leburanci ba ka kuma a ce kyauta ya kamata dai ka zo a biya ka ne wato lidi eh, zaka adar masa kai talana a ja'ahu annabi Musa alayhi salam suka taho yi da shi da ita tana gaba yana biyu da ita baya a wani kaurin kuma aka ce a'a lokacin da suke gaba wai sai shedan ke nema ya suranta masa ita a wata siffa da bata dace ba sai ce to ki dawo bayan ni in koma gaba sai dai ki ce mai in bi dama ba hagu har mu je gidan ku tun da dai ban san hanyar ba wannan ma duk Isra'iliya ce Allah ce fa ja'alu idan ma tamsi al falan ma ja'a duk an dadda sai mana labarin me ya faru a hanya ba wanda ya sani sai Allah amma mu dai muna kirta da zato ga annaba ce ba za su yi wani abu na wargi ba ba kamar yadda kirista ko kuma yahudu suke yi ba an gane ku mu a kidar mu annabawa gaba ɗayan su mutane kirki ne lan bai na ahadin lir rusuli wannan shine aqidar musulunci la nufarriqu baina adillihim wa nahnu lahu muslimun to ba ce wai eh, iska ya dauke rigarta wai kaza da duk wannan labari ne Yahudawa da Isra'ilawa kun gane ko falamma ja'ahu yayin da yazo wurin sa annabi Musa ya zo wurin wannan dattijan na birnin Madina wa qassa alayhi al-qasas ya labarta masa labarin sa gaba daya cewa kaji kaji kaji tarihi na da inda aka haife ni ga inda na girma ga dalilin fitowa ta daga garin قال سيدي بسم الله تخاف كرك صورتها نجوت من القوم الظالمين قال da ka kuta daga mutanen da suke azzalimi karka tsorata ma'ana a ce wannan birnin madina din wani birni ne mai cin gashin kansa daula ce daban ba ta karkashin ikon fir'auna da mutanensa wanda ya nuna kenan duk mulkin fir'auna ce ba duniya ya mallaka gaba ɗaya ba kuma wannan ke nuna mana cewa kasan malamai suna zauna cewa cikin sarakuna guda hudu ne suka mallaki duniya biyu kafirai biyu mummunai waye da kafiri da kafirai guda biyu shine fir'auna da bukhtarasar to fir'auna bai mallaki duniya ba dan gashi an zo nan madaina wannan mutumin na madaina cewa la ta qabla jawta min al-qawmi zalimin da a ce wannan garin wani state ne karkashin wato ikon fir'auna ko local government karkashin ikon fir'auna za a ce kasira ba za a ce kasira a ce wani dalili daban a ce fir'auna bai mallaki duniya gaba wani ban bangare aka bashi kaje da nasarar alqur'ani kai na tafi mutum abin da kake muktasar kuma ina ma suka samu shi ma duk cikin labarin yahudawa ne da sauransu amma mun tabbatar mulkin da aka zo annabi Sulaiman da annabi kun je ga ta fara mulki wanda ba ta ba samun irinsa ba an bayyana ku to saboda haka yace la ta kamna jata min alqawmi qala fi ihdahuma sai dai daga cikin waɗannan ma mata biyu tace ya abati ya babana istajirhu ka dauke shi zama mara dan aiki a gida inna khayra man istajar lalle tsayayyen wanda ya kamata ka dauka leburanci ko aikin gida alqawi shine mutumin da yake da karfi al'amin sannan kuma abun da yake to shi na ce ya ka ta gane karfin ka ta gane karfin ka wajen shayar da su ruwa din yanzu lalle mutum ne mai karfi kuma ta gane amincin sa ta hanyar da suka taho da ita kan hanya bai mata magana ba wanda kila da ba a yi shine da ya yi mata magana mutum ya ke banta da shi ita misali to shi ne suke cewa lalle inna khayra man ista'jar mafi bikin wanda ke shine alkawi wato in zaka dauki libar ka samu mai karfi sai ka dauki rago al'amin kuma amintacce wanda ba zai rinka maka sata a gida ba ba zai fasa maka abin nan ba ba zai shiga ɗakin matar ka dauke nawa ba zai shiga ɗakin ka ko ofis ɗin ka ya buɗe ka shi dukiya ba lalle wannan shine libaran da ya kamata ka dauka ko ma'aikacin da ya kamata ka dauka an fahimta ku haka ta faɗa wa mahaifinta daga nan mai bazu qala inni uridu an unkiha ida ibnatayya hatayn ala an ta'zurani samaniya hijaj فإن أتممت عشرا فمن عندك وما عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما العجلين قضيت فلا عدوان علي والله على sai ya ce inni uridu an unki haka shi wannan dattijo na garin Madina yace da Annabi Musa inni uridu an unki haka ni ina so in aura maka dabna tayya ni daya daga cikin wannan yan matan da wabi sadakin ala an ta jurani amma bisa ga cewa zaka zo kai mun kwadago kai mun leburanci a gidana samaniya hijaz shekara ta har shekaru takwas sune sadakin kai in atmamta ashiran in ma ka tuka ka kai goma famin inda to kuma wannan karamcin ka amma da ni ta famin ke bukata in ka tuka kai ka goma ba komai wa ma uridu ana shukka aso in kunan ta maka da yawa wani wani sadaki ke kada da gudu ai wani yau za su ka ce kowane allazi da za su amana a mu yanzu da aka ce shekara uku ma ya tsananta maka amma su can wurin kila zamanin nasu ya ga banban da namu shekara takwas ba komai bane mutum zai iya shekara takwas cikin ruwan sanyi a matsayin liberanci dan ya zama tosa da shi na wata dare a wurin yake satajiduni insha Allah da as-salihin kuma in Allah da sami da cikin an bayi kyakkyawan ubangida wanda ba zai haife ka ba yadda kai yaron gida ba a son ka in ce ubangida haka kuma ubangida ba a son yi ta zalin yaron gidansa yana da cikin cin zalin yaron gida kuma ka dora masa aikin da ya fi karfin sa aikin da lebur shi za su kace mutum da yake kuma ka san hayin ka nema lalle ya kamata ka kwatanta daidai ruwa daidai sai wa da za ka saya da hannunka manzon Allah sai karka dora masa aikin da ba zai iya ba in ku ka dora masa tusi ka masa ka zargi dan sai ka masa zuwa yi da kai to balantana kuma yaron gida duk aikin mutum da ya ba mutum da amma mutum da ya dora masa aikin mutum uku a cikin kada zai yi to wannan zalunci ko mutum ɗaya kawai a ce shi ke nan shi ko hours a kowace za iya neman ka a dora maka aiki wannan ma zalunci dole a baka awanni zo karfe takwas ka tashi karfe hudu ko zo karfe kaza ka tashi karfe kaza wannan shi ne aikin ka ga abin da za a baka a wata in ka tsara awa ɗin ko biyu to an samu obatayan kenan kuma kai ma sai an tsara maka wani abu wannan shi ne adalci amma yanzu da dama za ka ubangida yana da yaro direba twenty-four hours ko ya ce ka dama zai iya neman ka ko ka tuka shi ko ka tuka ajiya. zuwa kuma kai to ai da ba ya aiki da kenan ba ai ba ya adalci da kenan sauran su to ba a son ya kasance a wannan ha'inci ko kuma lokaci ya kai na ba ka kudin ka kuma sai a hana ka ko wata matsala ta kama ta ta rayuwa a yamakon ubangida ya taimaka maka a ce to ai sai a baka rance idan ya so ka san mata a yi zabiya matar ka ta haihu duka ɗari biyar wai za ka sai rago kuma sai ka zo wajen su sai a baka dubu biyu ka je ka sai ragon nan ka fi zuru kuma duk da haka ake duk wata a cikin masa ɗari biyar yanzu wannan akwai imani a cikin wannan akwai tausayi da sanin ya kamata cikin wannan har wani ne arziki idan ka sai dan me zaka ce yoni na ce ya haihu ma'ana kaga akwai wato abin nan karancin fahimta na cikin irin wannan usulubi yanzu da ya haihu da zo ya aure ya haihu ko ya ya samu wahala wajen gudanar da matar amma ya haihu bisa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zauna kawai yana fi shirikin sa bai aure ba yana sai maka laifuran amma kullum zai je dan karo kai bai kuma mutunci auren ka a matsayin ka na mummuni so kace kullum a saba Allah ai ya kamata ku taimaka masa ya tantance kansa yau da ya aure ba ya tantance kansa ba nan? so kace shi matar wai dan karwa Allah rayuwa ce masa yawa kuma kuma kare dora ma nauyi duk wannan karantun fahimta addini ne da zo bai yake masa sa tujudu in sha da za ta same cikin salihan bayi jibo gidan ne ke faɗa yaron gidan haka ba zan zauna na amalance ka ba zan na aiki ka ba to haka ake son kowa yi kai yarda kar kai sata kar a da kai da kai kar barayi zuwa da kai da kai a zuwa su tuba ubangidanka a kuma gida kuma kar kai ha'inci ke qala zalika bayni wa bainaka dai ce ba damuwa wannan tsakanin ni da kai ne ayyamal ajalai da qadaitu fala udwana alai kowace daya cikin shekarun na dauka in na dauki takwas in ma na dauki goma fala udwana alai ba dai a zalunce ni ba tunda an bani dama an ce samaniya hijaz ne, aka wanka akarin ba min inda yanzu ya rage zafi na ne kuma haka annan musa ya ce shi ne abdullahi dan abbas yake cewa lokacin da sayyidu bin zubair ya tambaye ce wai shekara ta ne ko goma yace ai annabawa in an samu abu guda biyu ga wannan na da kyau ga wannan ya fi kyau to suna daukar mafi kyau su bar mai kyau da haka lalle shekara goma ya dai shi ne ya tabbatar da ihsani an gane ku shi ne yake fala udwana alai wa kullu wakil kuma ubangiji ala shi ne wakili dangane da abin da muke faɗa to a nan gudun malamai suke cewa karkashin wannan aya muna fahimtar hukunce hukunce na fitowa masu tari yawa kaɗan daga cikinsu ya halatta yarka ko ƙanwarka, ko wanda kake wakilcinta ka yi maganin auren ka da wanda kake so ya aure ta cewa ya zo ya aure ƙanwarka, ko yarka ko yar uwarka ko wanda kake wakilci in ka haka ba kai laifi ce gashi wannan salihu madiyan arda ibnatahu ala salihu misr babban salihin bawa a birnin Madina ya gabatar da kissa aure ga salihin bawa daga birnin Masar shi ne annabi Musa alaihi ko ba haka ba haka kuma Umar bin Khattab yi a lokacin da wato Hafsa take gawarci ya gabatar da ita ga Usman bin Affan bai aure ta ba ya gabatar da ita ga Abubakar Abubakar ya shiru ne sai komai ba sai annabi ya aure ta to dan saboda haka idan mutum salihin bawa ne wannan babu laifi wanda duk zai sa masa zato in lafiya ka in yana da niyyar aure in dai salihin bawa ne zai aure ka in ko ba da niyyar aure kuma zai faɗa ma magana mai daɗi ba ta ake dole sai bukatar ka ta biya ba ko cikin ku yana son bukatar ta biya ba ba zan yi kuma ta biya ba ko ba haka ba to amma idan ba mutum ne na gari ba ka zo ka gabatar da yarka gare sai ya ce ai na kawo mun tallafta to kaga wannan ba da mutunci bai kuma san ma menene rayuwa ba ba ya ji shi ma tana da ya mace baya jin kila yana da ganwa baya jin kila yana da kaza yana da kaza yana da kaza da aina ba tilasta mu aka yi ba ina gida aka zo aka ce in aure ki idan wani ta ce rashin mutunci haka ne wannan ko alama bai dace ba ɗabi'ar mutane kirki ba ce ba kai ne in dai na gari kana so ka aure sai ka bayyana ba ka san ka aure sai ka bayyana da zance mai daɗi kuma ka bayar da hanzarin ka shikenan magana ta riga ta wuce sai kuma idan bai aura ba karka damu ka sai ai na ba ki ya ta yaki aura to shi ne na da wata lura da ta hana ta aura to haka rayuwa take daidai wani da lokacin da aka cewa Usman ga ɗan Umar ka aura babban sahabin ka ne ba yake gaskiya ba ni sha'awar aure ne shi kenan aka zauna lafiya sai je wurin Abubakar yake ga Hafsa ba tana da wurfi za ka aure ta Abubakar ce ke shiru bai ce shi komai ba Umar yace sai haushi ya kama ni sai ya ce ma gara ma an da Usman ya bani to shi wannan yayi banza ne sai bayan kwana biyu sai annabi ya fito yana neman auren Hafsa sai abubakar ya kira wani umar ce to kaga ka zo ka ce in aure ta na yi shiru saboda na ji annabi ya yi magana ta in ce maka annabi ya yi magana ta na tura asirin annabi ke amma da ya yi shiru bai aure ta ba kuma da na dawo ni da kai na ne ma auren ta yanzu ku kaga magana ta riga ta wuce ta samu wanda ya fi cikin ta zauna lafiya zurriya ta bazu hannun ba to wannan shine zamanta da zamantakewa na tsarin musulunci mai ban kai in za mu riga kwatantawa mu dauki ɗaya cikin ɗari mu dauki biyu cikin ɗari sai ka ga yawan mutacen ta amma idan muka gina kan ƙarya sai kana da yaya ba za ka nemo musu maza na gari ba zauna a gida haushin ka suke jifa sun balaga suna son kayan musu sai kuma kai ki auren da to ya za a yi din girman Allah wallahi haushin ka suke to amma ka nemo musu na gari ko kuma kana jira sai mai kuɗi sai mai dukiya sai mai mukami a yamakon ka ce sai mai mutunci sai wanda ya san ya kamata ya za a taku man tarzauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir duk wanda ya zo abin da kuke so ku lura ya zanto yana da addini yana da tabi'a ta gari yana da aikin yi ko da hannu baka hannu kwarya ne a daidai yana da aikin yi ko yayi fazawwijuhu ko aura masa in ko ba ku yi wannan ba ta kun fitratun fil ardi wa fasadun kabir babban barna za ta kasance a ban kasa da fasadi mai girma haka Allah ya to amma idan mai modaci yana ganin kai talaka da ba baka isa ma Tun baka gida gidan maballa kana kace kana neman aure a waje to shi kenan sai yara su zama a gida yara su haka za su tafi ana zaune a gida shi kenan babu aure an yi karatun an yi kaza an yi kaza an yi kaza ita dai mace da yi karatu daga nan har launin mahfuz karshe dai sai ta nemi namiji ya za ta ba shi ne da sai karatu ba a yi aure da sai sai karatu to da sai karatu ta yi digiri ta kare ta yi master ta kare ta zo ta yi doctorate degree ta kare ta zama professor karfe zai kai ta zo ta shiga primary kuma a aure shi ne kwanciyar hankali shi ne mutuncin ta kuma shi ne zaman lafiyar ta in babu wannan ko babu zaman lafiya